سميع هذه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Ladi wanda ya dace da takwas ga watan Ramadana, a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiyya shi idan ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta talatin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul shura a zama za mu ɗan koma baya kaɗan don ayoyin suna da alaka da juna wato mu faro daga ta talatin da biyu wa min ayatil jawar fil bahri kal ala نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن آياته ينا تدكتين آيوين الله وإن لكنون القدرة تسا الجواري إلى غلوة لتكي قدانا في البحر تكين تيكو كالأعلام كيف تدوى سوني من يمن ينزل غلوة لو كده كائن أبنجي لو كده كائن بكاتونكو تجري في البحر ما ينفع الناس suna ɗauke da abin da mutane ke amfani da shi al'alan dafi ne na ala ala ko dai mu ce dutse ko ko mu ce dukkan wani gini wanda yake mai girma in ya ga inda Allah ya ga dama yuskinar riha da sai ya dakatar da sai ya tsayar da iska ɗin da ke tura jiragen ruwa ko ya zulalla in ya so sai jiragen su dawwa rawa shida suna kafafu a cikin ruwa ala a akan teku ba tare da sun yi motsi ba wata ba tare da sun kai ko sun komo ba balle ta ta ɗauke ku ko kuma kayayyakin haja na kasuwanci inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayati akwai ayoyi li kulli sabbarin shakur ga dukkan mai hakuri wajen sa'a ga Allah sannan shakur mai godiya ta ga ni'imomin da ubangiji ta Allah ke masa tallafi أنبئهن بما كسبوا ويحفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أو يوبكهن ko inda Allah ga dama sai ya halakar da jiragen ya dulmiyar da su a cikin ruwa gaba daya amma sai bai yi haka ba da rahama gare shi dan tausayi gare shi dan sai sai gare shi ba dan ya saka a zuci kuma da ya zai zubar da su bima kasabu saboda abin da mutane suka aikata na sabo saboda abin da mutane suke aikatawa na dangin laifuka wa ya'fu an kathir amma ubangiji yana yin abuwa an kathirin dangane da al'amura masu yawa da muke aikatawa na sabo ko cikin maganganun mu ko cikin ayyuka sai ya rangwame ba tare da ya kama mu da su ba da aka ce walau ya'atu Allahu an-nasa bima kasabu ma saraka ala zahri min dabba inda Allah na damkar mutane da laifin su duk wanda ya zunubi a halakar da shi ko ya mutane suka yi zunubi a jarrabe su da wata annoba a cikin gari da a ce dukkan laifi ne ake kama mu da shi to da ba wanda zai saura abu walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana yi wa mutane jinkiri ya zuwa wani lokaci sananne Wani Allah waɗansu sa samu su tuba wani Allah waɗansu sun ɗauki wa'azi wato ubangiji ta Allah na mana jinkiri ba duka yake kan mutum tafsiri na yana abuwa dangane da ababai masu yawa to anan gudu idan muka dauki lafazin ya asalin sa ya aku ne fili mudari ne wanda yake mausallal asir asirhu wawu to sai aka ce wa ya aku aka shafe wawun din sa wato kenan dukkan fili mudari ko dama wanda ke irin wannan mausallal asir idan an zo wajen jazma din sa ana shafe kayan jin daɗin rayuwar duniya ɗan kaɗan wa ma hinda Allah abin da ke wurin Allah na lada da gidan aljanna khairun shine mafi alheri wa abqa shine mafi zama tabbas mafi wanzuwa na amanu ga waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suka kasance suna dogaro bisa ga ubangiji duk abin da Allah ya baka a duniya ko na mulki ko na ɗaya ko na dukiya ko na menene karka girman kai da shi dan kankani ne bai ta da tara ba ballan sana ya karya kuma kar ka dauka cewa alama ce ne na son ka dan ya baka duniya irin yadda ya baka haka ya biyo fir'auna haka ya biyo amana haka ya biyo qaruna haka ya biyo annazu bin al-harith haka ya biyo bin al-mughira haka ya biyo dukkan manyan manyan arna ba dai yana kaunar su ba sai dai zarrabe su li yabluwakum ayyukum ahsanu amala bai mutum duniya ba shi ke Allah na sani jarraba ta daga ubangiji ta idan ka yi godiya ta abin ya zama maka nema in ko godiya sai abin ya zai maka hukuma idan ka bi Allah da abin da ya baka na dukiya ko ɗaɗa ko mukami ko mulki ka yi adal ka samar da ci gaba ka kyara yadda rayuwar mutane ke tafiya sai kai ma Allah ya albarka a cikin gidanka a cikin zuriyarka ko bayan mutuwarka sai Allah ya tsora ambatanka akan harsuna na bayi na suna ambatar ka ambato na gari suna yi maka addu'a duk lokacin suka ce na ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kadai domin anta min alladhina sabaquhum bil iman wal amal salih idan sun yi addu'a za su karbi ko sun so ko ba su ba ko sun ambaci sunan ko ko su ambata ba to amma duk lokacin da kai zan zo baka yi aiki na garba ka yi aiki na banna ka yi aiki na fir ka yi aiki na wud ka yi aiki na asha ga ba mu za a yi maka addu'a ko ba haka ba da ka duk abin da Allah ya ba ni rayuwar duniya dan kankani ne wa ma wa abqa abin da ke wurin Allah na lada shine wa shine wanzuwa lil ladina amanu game da wadanda suka imani wa kuma suna dogaro ga ubangiji والذين lullafin aure ba saurayi wani haka sun za a yi saboda munin abin ya zama mutum to bayan Allah na gari yadda ni duna gaba da ismi suna nisantar manya-manyan laifuka wal fawahisha sannan suna nisantar abin da munin ya kai mutuka duk da yana cikin gaba da amma munin ya kai mutuka wa جمع بقى الصلاة الجماعة دول حتى يجتمع الزمان والمكان. لأجل بدون النجاح. أبدا muna fata ubangiji da Allah ya yafi da muna da hadisin sallah da rabi ya shigo masallaci yi sallah yi ji wurin annabi ta assalamu alaikum annabi ta wa alaikum assalam wa rahmatullah in shi ka salli fa innaka lam tusalli yace kuma da kai sallah ka sallah har so uku yana yi annabi da ka kuma da kai sallah ka sallah ba yace wallahi wallahi fa'ata bil haqqi ma usibu ghayra na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zai iya yin sallah ba saboda wannan ba sai manzo Allah ya ce idan ka zo yin sallah ga yadda zai ga yadda zai ga yadda zai ga yadda sai ya koya maka ta wannan lokacin amma bai ce ba ta sa su da ta jiya da ta shekarar jiya da ta makon jiya ko wannan jiya sai ta tashi bai ce ba tare cewa ya nuna sallah ba wani a cikin da gani suka gaji zai ki gyara da gani da suka ji zai ki gyara sallar ta baya sallar ta baya muna fatan Allah ya karɓa Allah ya ji mana gaba da kai ma Allah ya ji ma kowa Allah ya ji maka amma idan ka ci gaba da yabo man hada bayan ta ce mu da su bin wallahu azizun jinna Mun fahimta da kyau me ya yi minti goma shi da kike rawa sai ka bude kana bakin trader ka tinta da zanzuma kana bin sallah kana kuma ka rike mana ka tafi ka je ka bidan me yake da muhimmanci a cikin rayuwa tsayar da sallah baya an sunan sai da sallah sai an yi ta kan lokaci tare da kiyaye sharuɗa da ka'idojinta sannan ko mutum ya yi cikin jami'i in ya samu damar yin cikin jami'i in wani uzuri da yana shi ne wa kwanu salata wa amruhum shura alamar al'amarin kuma shawara suke a tsakanin su mummune abin da ake nufi da shawara suke a tsakanin su yi da mummune zai wani babban al'amari wanda yake bukatar a tattauna to zai nemi abokin shawara ya tattauna da shi har kafin ya iya zartaswa yi da musulmi zai wani abin da ya shafi yan uwansa musulmai to nan gurin ma ba zai ci gaban ganin kansa ba ji kadai ya yi har sai ya nemi shawara a yankin uwansa amurhum sura bai da ku shawara a kowane abu ana neman ahalin wannan abun a wajen shawara idan abu yana da alaƙa na da gane halarci ko haramci dacewa ko rikin dacewa a biyance sai ka nemi shawara malam amma idan ka tabbatar abin halal ne yanzu kana neman hanyoyin da za a ba ta nasara sai ka samu wanda yake bangaren sa ne wannan kwararre a wannan bangaren in kasuwanci ne tsohon ɗan kasuwa idan wani aiki ne da ya boko ka samu tsohon ɗan boko in gini ne ka samu ɗan ko wani injiniya ko wani menene komai sai ka nemi kawara a halin sa idan ka zo kusa za ka yi ga ta nuna min yanayin kasar kana so ka yi bene hawa biyu abinda zan ce kawai ya halatta cikin mutum amma zan ce wuri ya halatta ko bai dace ba sai ka nemi injiniya da ya san yanayin kasa kasar wurin na iya ɗaukar bene ko ba za ta yi ɗauka ba ko ba ba kuma ka zo gidanka ka riga ka yi shi da wannan daya ba da ne da ba daga ba sai Allah guda ba ka samu kudi da shi ka tsora da ne idan ka zo kana yi shawarar liman a masallaci abin da ya Allah ka dole ne ko ba ka bane amma injiniya da ne ke ya ya ban da shi din kasa ya alaka a tsora da ne a kai ko bai alaka tsora da ne ma na ya san tsora da ne zai ka ko kuma zai kari a ce ko irin abu mabuke ka ne ne a halatta abin da ya shafi kiwon lafiya sai ka samu masana suka kiwon lafiya likitoci komai a ba shi a cikin rayuwa in ana son rayuwa ne an gane shi wa amruhum shura baina al'amarin shawara da ta tsakanin su musulmi idan wani na ya ta na ta shawara za ta yi wane ne ya kamata ya zanto kansila din a wannan constituency a wannan wa ai ya kamata ya zanto kansila din eh, Wane ya dace Wane ya dace to saboda mai wani ya dace saboda mai wane ya dace idan dai har mun samu ci gaba ga dukkan tunani da hangen nesa mutum ma ba ta zuwa ta yake a zaɓen ba mu ne za mu ga waye gida a unguwa tsakanin liman da mai unguwa da kula da wani da wani su da talawa da unguwa su ne za su gane cewa wani ya da kan wanda ya da cikin unguwa ba to amma idan duk aka ta yi da ya ta ba ai da ta an barwa marasa kunya an Eh, dan kaza dan kaza dan kaza shikenan sai wani zo wakilce ka unguwar ka idan to ba wakilta ka ne. ya zama shi ne kansila ka da wannan kuma kada sai kun yi tsammanin zuwa ce wannan kansila ne ya zama shi ne dan majalisar ka ta dokoki dan majalisar ka ta Abuja dan majalisar ka ta dattijai me shi wannan da saboda haka dole ne al'amarin musulmai wa amruhum shura bai wai kamar da zama dan takarar gwamna amruhum shura bai wai ya kamata zan tanto dan majalisar da ke amurhum sura bai za su ba su ga waye ya ce a kan wani kuma su wani ya dace a duniya wani salihin bawa ne a karan kansa shi kadai amma bai iya rigima ba ya kama tura ta abuja abuja kuma ana ta rigima da surutu da waye waye ko ba ga wani wani kuma eh, lafin mai bai iya surutu da wani dan da zan tura ta ko ba ga ba kaga dole amurhum sura bai ne dole kuma da kawar in ba haka ba zan iya gara a yanzu muna da ido ga mu zuwa mun da ne mu ga waye mai kwazo eh wani ya shi koma waye mara kwazo ya kamata a masa nasiha ya masa nasiha zai gyara waye ko an masa nasiha ba zai gyara ba barburi to ya ga ni ni wa daro ta ci dole sai haka dole sai haka duk shi sa kake da ni yan kudu suna cin nasara a fuskar ta ka babu duk wanda zai tsaya maka a kowane constituency sai da tijan wannan sun san da shi in eh, sun ga ya ba haka babu yadda za a yi amma mun ko da ba lokaci da tijin suna da sarari wanda suke so ba wanda zai wa al'umma amfani ba wanda su zai zame musu bawa su kaɗai ko da zai lalata arziki ko da zai lalata irin ko zai lalata arzikin kiwon lafiya matuƙa zai je musu lalabi in ya zai sai ta kalma ya je farka gaban su ya yi shi kenan su an riga an biya to waɗannan kuma ai ba da tijin da fitan kirki su da suke kallon mai bukatar mai su Arzikin yara su yi wa sakandare ko ba su iya zuwa jami'a ya a ilimi ya kari ya da tallafa wa ilimi ya da fitan kirki suke kallon dukkan kowace kwata ta ma'aikatan gwamnatin tarayya da ake baiwa Borno wata kwata a cikin wata kwata ce ba su ba a tsarin yadda karanta ake bi cewa ko da da sai an ɗauki mutanen da a nufa mutane na mutum shi yana sunan Borno ya kamata da tijan Borno sun san wannan a rayuwar mutane na muke da su yan asalin borno da tijan borno sun san wannan a kowace ma'aikata da tijan borno duk sun san wannan inda suka ga an cika adadin da ya kamata borno su samu suna da sun san suwaye a wajen inda suka ga bai kamata ba danwa da danwa suka karanta wannan kwasu kuma za mu tura sai an cike mana wannan kasa din da da tijan arziki idan haka ake yi to sai ce Allah ya taimaka da tijan Allah ya kada musu idan ba haka ake mutu sai ya yi ya a gyara sai a sai an shi ne da a kan lokacin suna a lokacin 1960 wani abu suna makaranta a bangaren arewa take amma ɗan kudu ne gaba ɗaya domin dominate ɗinta su ɗan kano a lokacin nan su biyu da kuma ɗan banna guda ɗaya da na da haka da ake gani to ana cin zalun su ana wulakanta su kuma an yi makarantar da saboda ne mutanen su ma san tasu a kudu akwai tasu amma sun cike kuma sun yi sun cike ta ce wallahi sai suka rubuta takarda zuwa ga sardauna yana dalilin da ta da yana gwamnati ta da gaba daya su kuma suna tura yin makaranta suka rubuto masa wasiƙa to a ga abin da suke fuskanta a makarantar su kaza kaza kaza sai suka yi suka aika a sun da Najeriya tana Najeriya ana aiki ba da gaba da ba Najeriya ba Najeriya ne haka yanzu ne wani to wallahi da suka aika ta dan sai suka mutu sun sami shi ya karanta su sun manta ma da sun aika kawai sai wata rana ta zama zai je Lagos sai ya tsara da an tabbata da kuma zai kwana a gida lokacin sarkin mina da amur bahago da sauran mutane manyan gari aka tare aka gama komai aka gama hidima duk irin karyar da aka zama za a maka ana cikin zai wuce yake zan kwana da yana ce wallahi zai kwana ne saboda wannan ɗaliban guda biyu da suka rubuta masa da da dare yana masaukin sa yace a cikin makaranta kaza akwai ɗalibi kaza da wani da wani ban san ko ɗan wani waye ne amma ga kasar da sun aiko sun kai kukan su ina so a kawo musu injiniyar sosai har kawo su har gaban su kokin su kuma ya tare musu hawaye haka ba sunan ki mutum akwai bukatar gyara wallahi tallahi akwai bukatar gyara in muna son duniya ma mai adalci in muna son lahira mai adalci mu kasance gaskiya yanzu to muna kishin al'ummar mu mutane muke mulka ba dabbobi ba mutane saboda haka sai mun tashi sai haika ka zo kalubalen da ke fuskantar ma Najeriya da sunan wallahi sai mun tashi sai haika kullu kullun da ake mana ya za a ga bayan hutan wannan yanki ba sun yi bane ba ya za a haɗa musu turare kiristocin da ke arewa din nan a haɗa mu mai rigima zai a mana dariya da kuma ba sun yi bane ba akwai rikicin a addinin ne akwai rikicin tafiya siyasan ne mu kuma duk mutanen ba su samu da wannan ba galibin waɗanda suke kan barki ko suke kan waye da sauransu abinda suka damu ya za su canza gida ya za su canza yan ɗan ne masu tunanin al'umma su ko gyara da jama'a ma abin da kai wani yana da kullum wani yana da jigawa wani yana da kano wani yana da kebe ko sokoto yana nan daga cikin arewacin arewa amma yana son yi wani abu a jihar sa don bukatar abin da jihar sa amma yana jin tsoron in yi za su fata da batun to zai ha in bari sun kasu fata da batun ya manta cewa shi ubatan da duk nan guda aka haɗa kai mata gada shi kuma da ya hau sai shi ya mana baya sai ke kallon mutanen su ne bukatar idan ya rin in ya sauka ba a kaduna zai zauna ba ba a barna ba ballan sana da sana yau yake da sana ai ya san cewa zai koma garin su ne zama garin su ne koma ya zauna saboda in ya koma za su san al'ummar masu tausayin al'ummar masu kare mutuncin al'ummar ai ya kamata gani da wani ya kusa Allah aka zuwa kai rikicin rikicin Kaduna baya an kammala a aka ta mutane iyamurai da da sun gani ba ko ba kai son zare a zai da su su kuma sai su fara mutanen a tsakanin ba da Abara sai ka mutanen sai gwamna ya fito daga cikin gwamnonin su guda yana cewa daga yau idan aka sake samun mutane sai sun kace dukkan wani dan arewa goma da ya ko kunya bai ba a jarida ko mai ba wanda ya ce masa shi dan garar rujun ne to mu kuma nan namu wasu ne kuma aka zo fulani masu yawon suna yin makiyaya haka da aka yi yanka su tsakanin jawar koyo da nan da buhari ya je ko da mutane da ya yi magana da waye lawal hadin suna ko waye gwamnatin jihar koyo uh, kaga zaman banza zage zage ko ya aka tashi ba tare da mu ba za mu kare mutane ba mun ba ta suka mutu da mutane da su rigima ko su kone kone ko su da shirki amma duk yadda aka yi a yi musu wayo a cuce a zalunce su ai duk wayo ma ya san naki duk yadda sai kai kona kai kona in ban gane ba zan sai kai ban yadda ba sai Allah ko bukatar shugabannin mu ta tsaya da wakilce mu da kyau yadda ake tafiya a Najeriya na akwai bukatar shugabannin mu sojice mu yan siyasa mu sojice mu muna da bukatar wakiltar ku yadda muke bukatar ruwan da za mu a yi sai kun tsaya sai ka wa min ma razaqnahum kuma suna ciyarwa daga abin da muka amsa su to bayin والذين إذا أصابهم البغي سوني وأن إذا ذلك يشافي سؤال ذلك su ينتصرون sukan za ta same su masu ikon ramawa yantasirun bi ma'ana qadirun ala intisar suna da ikon su rama in suna so amma in kaga ba su rama ba kawar da kai ne da kara irin ta su amma ba dan abin ya fakare su sai Allah shi وجزاء سيئة سيئة hakuri ya gadar da kaskanci ya gadar da rauni da aka ubangiji da yake wai za ka tawo mun da idan kalu salama ibadu rahman din nan annabi da za ka tawo mun annabi da yujina da rahman wai za ka tawo mun da idan kalu salama din su ne kuma yake da su ba mani da alaikum fasadu alaihi bi muslimat da alaikum wanda yake tsara muku iyaka kun samu dama kuma ku tsara muku iyaka wanda muku ba daidai ba kun samu dama kuma ku mutu da ba wajza sayyi'atun sayyi'atun mislu abin da ba ne tsakanin wanda ya shaka ta da farko da kai da garama a cikin guwane da yi ba da ba waye ya daidai wanda ya fara shaka wani shi ne ya ba da daidai wanda ya rama ba yi ne to amma bai fara saka musu suna sayya su biyu tare da cewa na farko shi ne na yin adalci ke wanda za ku sayya sayi a tun mutuwa haka kuma ya samu da suna za a ba a zo a shi ne ya ta sai kuma da ta na ba ɗan da zai ka ɗan da ah, idan haka ne yi badar da sahabbai suka yi zuwa karkace mutanen maka ta da kai a ah, ba ta domin su aka farewa su yanzu suka yi ramuwa to me yasa aka sa masa suna a bayan ko ba sayyi'a bane aka sa masa suna idan bayan ba idan bane ba shi ne a larabci akwai abin da ke kira al-musakala lafazan azabiri daidai suke da juna amma ta fuskar ma'ana daban daban ita ce mushakala lafazin duk shiri ɗaya ne da na ɗayan da na biyu amma ta fuskar ma'ana daban daban suke domin wanda ya fara yi albadi Allah wanda ya fara yi shine azzalimi wanda ko ya rama shi adalci ne ina fata an fahimta. amma saboda mu sha kala duk da aka wasu ne da wato za ku sayi sayi a sayyatin sayyatin misluha fa man yi da alaikum fa ta bu alaihi fi fi ma da alaikum wa in ha sabatum fa a ta bu bi musulma wa kuntum wannan min ba mu sha kala Allah zuwa wahid lakin da ma'ana muktali wal awwal zalik wa thani adi na farkon zalik ne ne ko me adan wa da za ku sayi sayi a sayyatin sayyatin misluha ومن أطاع أصلح allah, على الله قال إنه لا يحب lallai Allah Ta'ala تعالى بايا a الظالمين Allah baya son zalunci kowane irin nau'in da zalunci kama daga babban zalunci shine shirka haɗa Allah da wani wajen ibada da karamin zalunci da ke masa shine kuma ta'addanci ketare iya wani ka fuskar jininsa ka kashe shi ko ka yanke wata gaba ta jikinsa ko ka soke shi da makami ko ka cutar da hankalinsa ta hanyar bashi wato ainihin abin da zai bugar da tunaninsa ta hanyar bashi kwaya ko duka wani dangin kayan maye in ma ka cutar da mutum ta hanyar dukiyarsa zanen da dukiyarsa in ma ka cutar da mutum ta fuskar mutuntunsa ka yi masa kashi da faɗa masa laifin da ba na shi ba duk wannan zalunci ne Allah ko ba ya san da kai wala man ba da zulmi dukkan wanda ya nemi ramuwa ba da zulmi bayan an zalunce shi fa ulaika to irin waɗannan ma alaihim min sabil ba ta farki kan suna na azarge su duk wanda aka yi wa wani abu ba daidai ba sai ya rama to ba ka da da yadda za ka yi ka zarge shi ka ce dan me ya rama yana da hujja ne ya rama idan ya yi a rangon ne amma in ya rama ba ka da dalilin da zai da. ce dan me ya rama إنما السبيل على الذين يظلمون أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إنما السبيل سنرى تفريكي لأيك تشيكو هجة تنزلكي على الذين سنة تبتني كم وطن يظلمون الناس ويحبون في الأرض بغير waɗanda suke zaluntar mutane kuma suke yin kirkiri iya a ban kaza ba tare da haƙƙi irin waɗannan idan an zarge su babu laifi duk wanda ya fara dukan wani ba wai damuwa ya yi ya fara shi ne farau duk wanda ya fara zagin wani ba damuwa ba ce shi ne farau ko ita ce farau ko wanda shi ne azzali ya tantance a zarge shi ya tantance a nuna masa ba daidai ba ta hanyar da zaki إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق wanda suke fasadi a kaza ba tare da haƙƙi ma'ana ta hanyar ayyukan ulai ka lam azabun alim irin waɗannan suna da azaba mai rafi sai Allah ce wa laman sabara wa zafara lallai wanda duk ya zanto yayi hakuri wanda duk ya zanto yayi afwa yayi rangwame idan an yi masa ba daidai ba inna zalika min azmil umur to wannan fa yana cikin manya-manyan al'amura nan wanda shari'a ke ta kana da daman karama amma kuma sai ka yafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yana da daman karama amma kuma sai ya yafi wata bai hudiya ta da yake Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi ya dango shi take ya zo da abinci bai hudiya sai ta zo ta kawo nama a ya ta san Annabi na san karka ta cikin kuya sai shi ne take ta cinye kawun da ciki sai ta Annabi ya ci Annabi ya sa annabi da wani sahabi ya fara shi har ya ce wani abu sai ka cewa lallai wannan abincin ba lafiya yake lallai an son ya dabi a cikin da shi ta fuskar wahayi ya kira wuta me yasa kika son ya dabi a cikin abincin da kika ba mu ta ce na sa ne domin idan kai dan bogin annabi ne ka mutu kowa ya idan mu annabin gaske ne na san zafin ba zai sai annabi ce je kiran yin kiran gobe to amma banda annabi kuma wani ya ci abincin cikin wanda suka ci abincin sai dai ya mutu sai da an yi miki rangwame wannan game da haƙƙi na kenan amma tun da wani ya mutu kuma sai an tafi shi haji haka kawo mutu suna aka ce amma shi bangaren haƙƙin ya yashi sallallahu alaihi wa sallam. shi ne wala man sabara wa zafara inna zalika lamin azmi annabi na da hakuri cikin abin da aka yi na ne sai ya ko na kusa ya maka amma inda hakurin baya zama kaskanci a inda hakurin baya zama ta kai ina ƙara da wannan dan mu bambance tsakanin hakurin da ake neman ladarci da hakurin da yake an yi kuma zai jawo kaskanci wanda ba hakuri ba sunan sunan shirarwa sunan shi ne wani mutum na fike cewa idan su yi da ilimin kun wani da ilimin mawdu'i ba ilimin fata fi gairi mawdu'i jihadi yake cewa idan an ce juriya ka ce ai juriya da hakuri suna da nasu ne amma yin hakuri da juriya a inda bai dace ba to ya zama jahilci wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi umur sai ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعلمون عليها خاشعين من الظل ينظرون من فوق خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ومن يضلل الله دكا وند أبنجي تعالى ينفيش لفتا فما له من ولي من بعده ba ya da wani ba Allah ba wanda zai jibinci lamarinsa ya dawo da shi kan tafarki madadaci wata zalimina za ka ga azzalimai da mara aula azaba lokacin da za su hangi azaba ranar dajin kiyama ya kono da suna cewa hal ila maratin min sabil shin akwai tafarki na a mayar da mu duniya shin akwai dama bayan sun hangi azaba za su rinka faɗi kenan wa tarawun yu'raduna alaiha za ka hange su lokacin da ake bijirar da su akan wuta an bi da su ta kusa da ita an tsayar da su wa nazara idu ke ko alan nari ya yi za ka san da su ga wuta suna kallon ta a fara kunyi ta su su gani su kula a wannan lokacin khadijina suna kaskandattu wato sun sun kowanne ya sauke idan ta kasa sun saukar da gannan su kasa mina sulli saboda wulakanci da ya shafe su saboda kaskanci da zai su yanzuruna min tarfil khafi suna kallon wuta din ta gefen shi suna sakar kallo a yanzu ciki za a gani suna sakar Allah ya tsare wa qala alladhina amanu wanda ko suka yi imani a wannan lokaci za su ce na khasirina an khasiru anfusahum lalle a asararu su ne waɗanda suka yi kawunan kawunansu wa ahlihim kuma suka yi asarar Yau yawmal qiyamah a ranar tashin kiyama wato ne ɗan wuta ana inna zalimin fi azabin muqim ku saurara su ji lalle azalimin suna cikin azaba madawwamiya azaba ta dindindin ne azabin muqim shi ya ya dace sun yi azaran kansu sun yi hasaran ahalinsu ya ta cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowane dan adam da kuke ji da gari ba wani dan adam ba sai yana da gida guda biyu gida a aljanna da gida idan mutum ya dace da gidan aljanna to gidan shi na wuta zai a gadarwa wani kafiri wani kafiri cikin kafirin da suke shiga idan mutum ya shiga gidan wuta gidan na aljanna sai a gadarwa ɗan aljanna irin yadda ake raba dukiyar gaza yadda ake cin gaza shi ne ce wa tilkal jannatin lafiya. same duniya ne idan kai za ka yi ba daidai ba idan ba ma'aikatan tsaro ba su kama ka ba ka tashi ba a gane sai ka zurfi da kana yawa ba wanda ya gane ka mutum ne na gari kai zai da makan da daddare da gane ka wata cikin gari ana yawa da kai komai da komai kawar mutum ya girki su yi su ne kawar ba wa Allah ba amma a ranar tashin kama kai suka yi inkari a nan gidan duniya da za ka wani su kuku kai wani wuri wuri amma a gidan zahira babu wani su kuku ko wani wuri a wannan lokacin ikira da na suka aikira da ta baka gaba da alaika ki bari ko sai أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وإن أعرضوا إذا كنت كوارد شيء بس أنت كلام بقى آية تقال ذاتي استجيبوا لربكم وأنت كلام أبنجدوا وإن أعرضوا إذا كنت كأنت وأنت كنت ميتوا ku zo ku ji Allah kuma manzon Allah suka ki bi fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka baka zaman to dan gadi akan mai tsaron su cewa sai sun yi imani ala tilas in alaika illa albalag ba abin da ke kanka sai isarwa in sannan da ma'ana ma in to wani kuke nafiya shi yasa ake kawo istisna bayan ta bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dhum illa gurura kaga da kawo illa duk inda in take nafiya ka saurari za ka ga istihadi ya biyo baya kenan ka ga ba tarbiyya ba an gane in alaika in lalbala ba abin da ke kan ka sai kifarwa. wa inna idza azaqna al-insana ubangiji ce lalle mu idan muka tantana mu dan adam min yara rahmatan wata rahmatan musamman da gare ni sai hadi ha sai ga dan adam yana alfahari da yana jiji da kai yana ganin an ba shi dukiya an ba shi misali kai ka ce ba zai mutu ba wa in tusibuhum sayyi'atun amma idan wani mummunan abin shafi dan adam bi ma kaddama aidihi dangane da abin da hannayensa suka jawo fa innal insana kafur a wannan lokaci dan adam mai yawan kafir sai mu gidi. ma'ana dai Allah na tantana mana ni'ima ba dan mu alfahari ba ba dan mu fariya ba sai dan mu godiya gare shi mu tsare dokokin da cikin wannan ni'ima kamar yadda kuma ubangiji ta'ala na jarraba mu da wahala ne dan mu gyara a nan kafin mu je kan idan kuma ga wahala ko mun ji jarawa nan nan to sai da sun koma gaba da azabar yi. dan wahalar duniya mai hankali take koya hankali gani ga wani ya ce me ya kawo abu kaza lalace saboda kaza me ya kawo kaza lalace saboda kaza to sai a rinka dauka ana gyarawa hankali hankali ana gyarawa hankali hankali sai ga Allah ya canja mutane daga rayuwar da suke cikin mummuna ta zama kyakkyawa inna Allah la yughayyiru ma bi biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba ya canja mutane wani abu har sai sun canja da kansu da kuke jin duk muna yawan tarihi ke muke kaza muke kaza abin da ya shafi masu mulki mu faɗa abin da ya shafi da tije mu faɗa na samariya faɗa na talaka faɗa na kowa mu faɗa abin da ake so wai don mu gudu tare mu tsira tare dan gadan shi ne dan yada kuma dole sai an samu uluba kun yi shi daga in ba samu uluba kun yi kun yi da al'umma da suka wuce baya da Allah ya kawo cikin suratul hud mutanen annabi nuhu aka gama adawa aka gama samudawa aka gama da ra'aura da mutanen duk mutanen da namar da aka gama ko ba yake falaula kana min al-qurun min qablikum quluba fiyya ina ma al da suka wuce baya waɗanda suka yi laifi aka hallaka su mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da mutanen dannu madaina da mutanen annabi da zura ina ma a cikin su an samu quluba fiyya tsiraru waɗanda suke masu umarnin kyakkyawa yan hauna an fasadi wanda za su rinka hana fasadi a cikin ƙasa fil ardi inda a ce an samu wannan to da ba bukatar sai an danna al'ummar amma illa dalilan din ban anje da min in ka dan aka samu waɗanda in sun faɗa ba a ji da azaba ko sai Allah ya tsare wadanda in ka dalle waɗanda suke hana barna ni dan bar saura to sai dole sai a fada gaskiya da tsaki da zaki a a garki garki ba garki ba sai ka ba haka ka fahimta cewa alqur'an ya karanta lissafi da bangin da aka karanta ka fahimta cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta domin ba su yi da za a yi al'umma da yare in ba a karanta da littafin Allah in ko za a fi littafin Allah in za a karanta a fasara sai kai wannan sai ka fada laifin kowa sai ka fada sarki sai ka fada hakimi sai ka na gwamna ne shugaban kasa sai ka fada nuna darakta da babu da sai har mai kan baki sai ka gaba har mai fasara wani lokaci sai ta gaba sai ka ba zai kamar ta kanta bane mutum ba zai ce ba to nan ba aya ta tafi zai wuce ne dole sai da Qur'ani ba bai da kai sako ne da Allah zaka zo ka dan yi wani adalci ne ka dan yi jari haka za ka karanta yadda aya haka za a fi shi ne to sai kuma idan ka ji an faɗi laifin ka kana cikin manyan gari kar ka tuka gamar kafin ka kaza ka je ka yi shi da da Allah ya kawo wanda ya faɗa maka me yasa ake lura da wani da wani da wani kar ka ce ya mana lura da suwa da suwa da suwa ne, da ka faɗa min ba ka sa su tafsiri ka ce shi karanta tsakani da Allah da ni in ba za su faɗa maka amma idan ba ka tafsiri sai wani fara shi ba zai ji a gari in kuma ana tafsiri ana kawo kisan abu lahab da abu jahil da su san mutu shekara dubu ɗaya tarihi kawai ita zama ma ba za ta bayyana qur'ani ne da amma ya taɓa ko ayar aka tafi da ita daidai aka sabon ta gaskiya kowa zai tafi kusur kuma so kawai gyara da ɗan kasuwa da ɗan boko da ɗan makaranta da miji da mata kowa sai ƙoƙarin gyara mu gudu tare mu tsira tare shi ne babban manufa ba manufar wulaƙantarwa morewa faɗin laifin wani a ji a duk wannan ba shi ne manufar ba manufar ya zamu mu gyara kuma yanzu dan Allah in dai ya zanto cewa Bill Clinton a matsayin Bill Clinton a matsayin sa na shugaban America da take cikin duniya karuwa Monica Lewinsky ta zo ta tsare shi ne da gwara a garin yana da ta karuwa ba to shi kana nan gurin dalli ma ya a cikin din kana sarki sai ka ba daidai bane ba ko kana gaban Najeriya ko kana gwamna ko kana minista ko kana kwamishina eh, ko kana wani bawon ta kai ko wani darakta darakta kenan da dan kenan dan mai tafsiri ya rabu ne kuma sai da gasu tsakani da Allah ya ya rabu da gasu wallahi da Allah in dai an faɗa da Allah da ba. ba monika da wasi ba karo ce ba yarinya ɗan shekara ashirin da wani abu ashirin da uku zuwa ashirin da biyar shi ne shekarun da gaba ɗaya a duniya sai zo ta yake bilkin sun ya da inda ya sa kansa a duniya ya haɗa gumi karo ba me matsayinka kaga in ko za a yi wancan kuma ba a yi laifi ba da sunan demokarasi ban ga dalilin da zamu karanta Qur'ani ko hadisi kuma a ce mun yi kuma ana demokaradiya ba demokarasi ba ba ba لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور abin da ya ga dama cikin halittunsa ya habu liman ya shawo nasa yana kaiwa wanda ya ga dama ya ya mata wa ya habu liman ya shawo zukur yana kai wanda ya ga dama ya ya maza yi zuku ko ya ya musu duk Qur'anin wa inasa mazaje da mata ya bai wa waɗansu ma'aurata ɗin wa yadda alu man ya shawo kima wanda ko Allah ya ga dama sai mai biki bakarare wanda baya haihuwa ya haka Allah ya karkata ma'aurata a gidan duniya kace hudu ne ba su da biyar ma'auratan da Allah bai ya mata kadai da wanda Allah bai ya maza kadai da wanda ya haɗa musu maza da mata da wanda Allah ya hana musu dukan ba zan ba ba kuma malaman tafsiri suka ce ya sulu kuma ya ya habu ni mun yi tawo ina ka suka ce kalutun alaihi salam kamar annabi lutu idan da sun wannan ne da inda ya ha ulai banati قلنا اطهر لكم فاتقوا الله ولا تدخلون في بيتي عليه منكم رجل رشيد تكتي ويا ابن من جاء الذكور تكتي كما النبي ابراهيم جاء انت في رمضان جاء النبي اسماعيل جاء النبي اسحاق كنت من رمضان باب من باب باب من سبل او يزوجهم ذكرانا واناثا هو ابن ويا ابن ماذا ماذا جاء بها كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ƴaƴa maza da maza a cikin maza ga Ibrahim ga Alƙas a cikin mata ga Fatima ga Rufai ga wace ga wace ga Ummu Kulsum ko ba haka ba ni da wuce mu dukura wa yadda azu mun yi tawa kima kamar annabi Isa alaihi salam ne ta bayyana kamar annabi Yahya ne ta bayyana innahu alimun kadir lalle Allah ta'ala alimun mai ilimi kadirun ko mai kudura ne cikin al'amari وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وعيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء basharin da ba ya yiwa ga wani mutum an yukallimahu Allah a ce Allah ya yi masa magana shi da shi duk wanda zai zo ce maka Allah ya yi masa magana ya ce masa kaza ba gaskiya bane ba illa wahaya sai dai wa'ayi me ake nufi da wa'ayi annafsu yanfutuhu Allah ta'ala fi ruhihi da ibadihi min al-anbiya wato yadda Allah zai jefa wa annabi wahayi a cikin zuciyarsa to shi ne illa wahayi wahayi da Allah ke dauka ta kan ba ta dukkan mala'ika ba a jefawa annabi cikin zuciyarsa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce inna ruhal qudus nafaka fi ruhi yayi tofi yayi tofi a cikin zuciyarsa mala'ika jibril wato ba Allah magana ne ba to ba ba ya cikin zuciyarsa me ya so ba mata yace anna nafsan lan taluda hatta tastakmila rizqa ba wasu ne da za su mutu a duniya ba sai ka karɓi duk arzikin da ya kamata na duk abin da Allah ya kaddara tufafin ka ne abincin ka ne abincin ka ne sai ka ta sai ka ta sai ka daura sai kin daura ka kuma ba sai ke ba ku ta ta isa banka ba ka kai ka da ka, shi da sauran rayuwarka sai a sa cuta jikin ga baka wai gari da lafiya ma'ana da ragwancin gaba ya sa ka kasa kaiwa wani arzikinka zalamarka da hakama da gabade gabade ba ya sa ka wuce inda aka ajiye maka dole daidai inda aka ajiye na nasan lan ta mutu hatta ta tafi da rizqa man zalla sai ce fattakullaha wa ajmilu fis sabr ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar nema ku ta hanyar nema kar ku ce za ku yi kwace kar ku ce za ku yi sata kar ku ce za ku yi sane da yankan aljihu da masu na gungila ku ji tsoron Allah ku ta hanyar nema ba yanda za a yi ku kasa cewa arzikin da Allah ya nufi da haka ku kyauta ta hanyar nema وما كان لبشر ان يكلمه الله الا واحد irin wayan da Allah ke jefawa kai tsoro ba sai da mala'ika je ta ce masa ba a mala'ika ne zai goda sai wannan abin ya shiga cikin zuciyar bawa cikin bawa cikin annabawa ne shine illa wahayi aw min wara'i hijabin ko kuma wato ainihin Allah ya masa magana ta bayan hijabi ya ji magana ubangiji amma bai samu damar ganin kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam wa sallama Allah Musa taklima bai samu damar ganin sa ba ya ne ne sai ya rabbi arini anzur ilayk ya Allah ba ni ta idan ka Allah ce lan tarani ba za ka gani walakin yanzu ila al fa in takarra makanahu fa sawfa tarani in ko zai iya wa gani kan dutse ga ne in ka ga ya tsaya inda yake canja ba to zai iya wa gani nan duniya ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحا lokacin da ubangiji ya bayyana da hasken zatin sa kan wannan dutse kaɗan daga cikin hasken ya bayyana sai gaba ɗaya dutsen wannan ya faɗi ya narke ya zama gari annabi Musa ya faɗi yana mai. Kalamma a fara lokacin da ya farka sai su ne qala subhanaka shi ne wa ana awwalul da yace ya ubangiji lalle sarki ya tambata maka na da zuwa gare ka lalle ni ne farkon mu ne a zalimi kan kenan ba ce wa wani mutum ce, ya ga Allah a nan duniya duk yadda wajen sufaye suke yin dabaru su jawo mai ta gan shi to wallahi ta sai amma ba Allah dan ga annabi Musa yake rabbi arni anzur ilayk yake lan tarani ba za ka taɓa gani ba to ya ka kai da lokaci ka gani a za ta yi zaune zikiri za a baka kai kai kai kai kai kai har za ka roƙi Allah da baya wannan kuskure in za a tambaye ka Allah kana yin zikiri dan ka tsira daga wata ka shiga ko kana yin dan ga Allah nan duniya kaga su ba ka zuwa don ka tsira daga aljanna daga wuta da daga aljanna sai dai kai kike daga Allah a duniya to ana annabi Musa da ya amince da karami ba za ka ne sai a cikin su a ko ji ma wani shi ji ta ji ma da Allah haka wani wani zai bada haka wani zai bada shi in ma ku duk daren zuwa sai da Allah Allah kariya ni, ke da wallahi sai abu ta da wanda na cikin waɗanda ake kira cikin waliyan Allah ya dan sai an bayar da abu da wata rana ina cikin tafiya sai ana kiransa ta cikin jajimare yana cewa ana ana rabbuka ne ne ubangijinka na halatta maka dangin abin da yake haram ne a sauran mutane saboda matsayin su a wurina yace kai ya ba ba ba kai ne ubangiji ba kai kan ne da ya zo wajen ɗaliban ɗaliban su tambaye shi ya aka yi gane cewa sai zan ne ba ubangiji bane yace na farko dai na san an riga an yanke wahayi tunda annabi ya rasu ne saboda haka wannan ba wani ba bane ba magana ce ta jada na su kuma ya ce ana rabbuka bai ce ana Allah ba sai sai kan baya yi cewa ana Allah amma kalmar rabbu ana amfani da ita ga ubangiji ana amfani da ita ga wanda ba ubangiji ba da aka sai ɗauki kalma mai faɗin ma'ana sai ya kurɗa cikin da ɗari da ɗari yake na uku yake ya halatta min abin da an haramta wa sauran mutane yake wani ne za a halatta min abin da sauran mutane biya zama haramta duk abin da annabi bar duniya yana matsayin haram zai shiga wani zama haram yana matsayin halal zai shiga wani matsayin halal ba abin da za ka ga halattawa sai in kana da nufi kala ba abin da za ka haramta sai kana da nufi dan me zai kai mutane sai abin da za ka bi gari dan kuna farki ga Junaid ibn Muhammad suna cikin wanda ake kira waliyan Allah Junaid ibn Muhammad al-Qawariri me yake cewa yake cewa tariqatuna hadhihi madbutatun bil kitabi was sunnah kun ga wannan hanyar samu a daga yadda yake da Qur'ani da hadisi yace faman lam yata'allam al-Qur'ana wa yaktub al-haditha wa yata'allam al-fiqha falaysa minna yace duk wanda baya koyon Qur'ani baya koyon hadisi baya koyi ilimin fiqh yake ba ya da cikin da dai ka duba suka yi cikin zahara ta ba ka karatun Qur'ani ba ka karatun hadisi in sun karanta Qur'ani dan da barki ne in sun karanta hadisi dan da barki ne sai a fata mutum lokaci in yana cikin shekara goma sha da yake zikiri har yake karanta zikiri juzu amma mutum da hadisi ba juzu amma mutum da hadisi ba yake ka daga da mai da kana kaɗan ne da cikin su a cikin dukkanin su ba kaɗan ne wanda suke hadal Qur'ani kaɗan duk wani babban sufi zai fito gaban ka yi magana za ka tabbatar ba ma da sun Qur'ani ba amma duka wajen suke so ya haɗe amma Qur'ani ba yana kokari ya ba ba za ta zo ba a taimaka ba za ta taimaka ba ya da wallahi zai fada kan lokaci su fada mutane dan shi ne na shekara ta gare ka zikiri har shekara ta zikiri ba ka tukur hadisi ba ka tukur hadisi ومذاكره بقى شوف في هذا يعني في هذا كده هذا كده بقى والله ده كده كده كده أربعنا ضد هذا كده والله كفاره بدك الله ما رمز الله فما كان قال هنا بلا بقول اكثر شنو الكتاب شنو كنت مدرك شيء بقى شيء واحد شيء واحد وما ولده شيء واحد هذه الكلمه عزيز بن ابي طالب يقول انما المرء بافجره dan adam abu guda biyu ne dan adam zuciya da take ke alheri da bakin da ke fata alheri suna ake gane dan adam abin da gaba suna tsari kamar rana ba wani mutum da Allah zai mata magana illa wayan sai dai wa'ayi aw min wara'i hijabi ko kuma ta bayan hijabi aw yursila rasulan ko ya turo manzo cikin mala'iku fa yuhi bi idnihi ma yasha sai ya mata wahayin abin da ya ga dama da izinin sa innahu aliyyun hakim lallai shi Allah shine alim madaukaki sannan hakim mai hikima وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه yake rayuwar الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما ta? تدري ما الكتاب da can baka san menene littafin da aka saukar maka wani alqur'ani kafin saukar da shi baka sani ba wannan imani da can baka san menene tafasir na imani ba rabarban imani da hukunce hukunce da dokoki da shari'o'i duk baka sani da kafin maka wai walakin sai dai ja'alnahu nuran mun sanya wannan alqur'ani ya zanto haske Na nahdi bihi man nasha'u min ibadina muke tsire da wanda muka so cikin bayin mu da shi wa innaka la tahdi kuma lalle ko kana tsire da mutane kana fadakarwa kana kira ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله كثير الأمور ma fi samawati wal ard tabarkin da kike kira kan shi shine tabarkin Allah wanda shine mamallakin samai mamallakin kasai ana ku saurara ku ji ila lillahi tasirul umur yazuwa ga Allah ne al'amarra ke komawa wa ilayhi yurjabu al-amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun gaba ɗayan al'amura makomarsu zuwa ga Allah madaukaki abin da muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa